gwamnan jihar borno hurabulka shatima ya karyata rahotannin da kafafen yada labarai ke yadawa na cewa gwamnatin suna karban kudade daga kungiyoyin kasashen ketare da ma na cikin gida don kula da yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban a fadin jihar gwamnan ya da ya bayyana hakan ne lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a garin maiduguri bayan dawowarsa daga babban birnin tarayya abuja gwamnan ya ce babu wata kungiya ko kuma hukuma mai zaman kanta da ta ba su wani tallafi na kuɗi don tallafawa irin waɗannan yan gudun hijira ya ce sai dai irin waɗannan waɗannan hukumomi ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da cikin gida da na waje na baiwa 'yan gurin hijiran tallafi na kayayyakin abinci da magunguna da kuma wasu kayayyakin karatu ya ce amma ban da haka babu wani ƙungiya da ta ba su irin waɗannan kuɗaɗe da ake ta rurutawa ya ce na san mutane za su sha jinin jikinsu idan suka ji saɓanin rahotannin da ke fitowa na cewa gwamnati na karɓan irin waɗannan kuɗaɗe na ƙasashen waje da ma na gida Najeriya a wajen hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu don kulawa da sansanin 'yan gudun hijira ya ce tun da kuka ɗare kan karagar mulki a shekarar 2011 har zuwa rana mai kamar ta yau gwamnatin ta karbi naira miliyan 345 ne kawai a matsayin taimako a cikin shekaru biyar da suka gabata. A 345 million naira may not be enough to even sustain the IDPs for one month. ya ce naira miliyan 345 ba zai isa ya ci da 'yan gudun hijira ko da na wata guda ba ne ya ce tsohuwar gwamnatin shugaba goodluck ebele jonathan na nigeria ta ba su naira miliyan 200 wadda kuma shine kawai abin da suka samu a wancan lokaci kuma ma a lokacin ne gwamnatin tarayyar ta wa jihar adamawa naira miliyan 150 da kuma mu jihar yobe su ma naira miliyan 150 kuma ban da wancan babu kobo da muka sake samu a matsayin taimako daga tsohuwar gwamnatin shugaba goodluck ebele jonathan din. Even after the Baga crisis, there was an approval from the Federal Executive Council of 1.1 billion naira for the reconstruction of Baga. But when I was asked to vote against Amici and I refused to join the line because I denied class. So you can go and verify from any sources, from all other sources, whether apart from these 200 million from 2011 to date, if the federal government had donated even a dime to the Borno state government for the welfare of the IDPs. ya ce ko bayan rikicin da aka yi na baga gwamnatin tarayyar ta amince da naira biliyan ɗaya da kuma miliyan ɗaya don sake gina garin baga amma ko da muka nemi a bamu wannan kuɗi gwamnatin tarayyar ta hana kowa na iya zuwa ya bincika ya tabbatar ko an bamu wannan kuɗi ko ba bamu ba in banda wannan naira miliyan ɗari biyu da aka bamu tun shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya babu sisin kobo da muka sake karɓa a wajen gwamnatin tarayya don kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira ya ce akwai wasu jihohi da suka taimaka mana da wasu kuɗaɗe da kuma wasu ƙungiyoyi kungiyoyi masu zaman kansu wadda idan an hada da naira miliyan 200 da gwamnatin tarayyar ta bamu shine zai bada naira miliyan 345 da kuma naira 100 amma ban da wannan babu wani kuɗi da muka sake karɓa ya ce mun samu tallafi da dama daga wajen wasu ƙasashen ƙetare sai dai babu ɗaya daga cikinsu daga cikin irin waɗannan ƙasashen turai da suka bamu tallafin kuɗi kai tsaye ga gwamnatin mu da sunan 'yan gudun hijiranmu amma na san cewa sun kawo tallafi kamar na kayayyakin abinci da magunguna da dai wasu abubuwan bukatu yau da kullum. So I don't really know why this issue of Borno collecting billions for the purpose of IDPs came from. gwamna ya ce to ban san dalilin da ya sa wannan batu na fitowa na cewa gwamnatin jihar borno ta karbi biliyoyin daloli don ci da 'yan gudun hijira the last time that name was applied to the borno center was on the 18th of february yace tun a ranar 18 ga watan fabrairu ne dai hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta yanke samar da abinci ga gwamnatin jihar borno wadda kuma mun san cewa a baya ba haka suke ba sai dai ta iya yiwa an fuskanci wani matsala ne saboda yanayin yadda ake tafiyar da al'amura gwamnan ya kuma amsa tambaya kan batun karkata abinci da ake zargin wasu hukumomi na yi a jihar so i want the police and the sss to conclude investigation and if the current chairman is he's going to be penalized. If it was done under the Grema dispensation or it was perpetrated from Nema, Maiduguri, or whoever is involved, then we can do justice. ya ce na umarci hukumomin 'yan sanda da na 'yan sandan farin kaya wato dss da su gudanar da bincike akan wannan faifan bidiyo da ke yawo wanda ke nuni da cewa ana canza buhuhunan abinci wanda kuma ake zargin cewa ana shiga da su kasuwa ne ya ce don haska kammala wannan bincike in kuma shi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na yanzu ko kuma da can wato grema terab suna da hannu ciki ko kuma daga ofishin hukumar samar da agajin gaggawa na nema ne dukkaninsu dai ba za mu kyale su ba za mu tabbatar cewa mun yi adalci ce gwamnan ya ce sun ma soma wani shiri na baiwa dan gudun hijira abincinsa ya dafa kuma shi da kansa da iyalansa wanda kuma suna ganin cewa hakan zai kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya